to ni dama da ni da da yawa talakawa na a ma'aunin da muka amfani da shi muka zaɓi shugaba zai yi mun yi kuskure amma ba wannan ba ne ma'aunin shi ne corruption ya dame mu sai muna neman wane ne incorruptible wane ne wanda ba corrupt ba a lokacin ba mu lura cewa akwai wasu kuma qualities ban da wannan wanda shugaba ke bukata ba kawai abin da muke nema wane ne ba corrupt ba mu zaɓe shi mu abin da muka yi zaɓe a kai kenan 2015 to kuma na tabbatar tsakanina da Allah wannan wanda na zaɓen har yanzu ina da imanin ba corrupt ba ne tsakanina da Allah na tabbatar da wannan amma wasu gajiyawansa sun bayyana a wasu fannoni wannan kuma da ba mu sani ba saboda bai mulkin mun sani ba saboda ba mu san zai iya gajiyawa a wannan abubuwan ba amma lallai ya bayyana ya gajiya a wasu abubuwan amma bai gajiya a abin da muka zaɓe shi don shi ba har yanzu muna da imani yana da wannan sifar saboda ‘yan uwa ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya ya kamata mu faɗa wa kanmu gaskiya Najeriya mutum kusan miliyan 200 kila da wani abu 'yan sanda ina jin a takarda a takarda Allah kaɗai ya sani a reality dubu ɗari uku da ne ko suke kula da mu gaba ɗaya ƙasan dubu ɗari uku mutum miliyan ɗari uku mutum dubu ɗari uku ke kula da su kowane to miliyan ɗari biyu a ƙilan aka dalla dalla ƙila a kai ɗari uku ɗin mutum dubu ɗari uku ke kula su, kowane mutum ɗaya yana kula da mutum dubu goma kenan kowane ɗan sanda ɗaya to abin bakin ciki kaso mai girma na waɗannan 'yan sandan kuma suna can suna gadin ɗaya bisa dubun 'yan ƙasa vips suna can suna gadinsu kuma in ba su yi ba su ma ba za su ci abinci ba kuma corruption ɗin ya kawo hakan shi ma saboda sai da suka ba da wani abu wannan vips ne. sannan aka kwashe waɗannan mutanen da makaman mafi lafiyan 'yan sandan mafi lafiyan makaman suna can ana gadin ɗaiɗaiku ɗaya bisa dubun 'yan ƙasa